sidra p2p kyc wannan kyc ne da ya kasance an sako shi a website din nan a kwanakin baya za ku ga shi kamar haka so uh, zan yi bayani akan waɗannan abubuwan daki daki ko a wannan bidiyon ko a na gaba amma dai yanzu muna magana ne akan p2p kyc wannan ya kasance enclosed kyc ne wanda aka ba waɗansu daman su gwada su gani ya yi ko kuma bai yi ba menene failure da ake samu na ga respon na mutane a game da KYC na sidara wani ke cewa ya yi sha wahala kwarai so irin waɗannan wahalhalun ana so a kauda su so kasantuwar abin ya zo da delay dole sai mun yi hakuri ana so a gina abu mai kyau ne so sai an ba su lokaci bayan da ya kasance an yi testing ɗin wannan sai aka ɗauke shi yanzu za ku ga wurin ya koma gashi nan empty babu wannan idan ka zo nan ka shiga option ka koma home zai kai ka wurin nan get started za ku ga kycpod.com so a uh, nan wurin za ku ga wannan dai step din dai shi muke ciki peer to peer KYC verification